فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون sai suka dawo cikin hayyacinsu da tunani da la'akari sai ya bayyana gare su cewa ai gumakansu ba sa amfani ba sa cutarwa don haka su ne azzalumai da suka bauta musu koma bayan Allah